Ja masu kalamar sauran barkamu da wani lokaci barkamu da yau barkamu ku da kasance a cikin wannan shiri na muhawar studio Kalangu wani zamu gabatar muku da shi a yau. A yau zamu tattauna ne akan matakai na inganta ajiyar amfanin gona kuma da kuka sani bana da aka a shekara 2022 ana kwanta cewa kamar damana ta yi kyawu haka ma a fannin wato kiwo saboda wato abincin dabbobi kenan. dangance da haka shugaban kasa ya kawo bayani wato a lokacin kuma bikin zagawar shekaru 64 da kasar nija ta samu ta zama jamhuriya wato sallar da ake kira ta 18 Desambar kenan kuma gwamnati na kokarin ganin ta farfado da cimaka saboda a samu wato wadatar cimaka da kuma abinci mai gina jiki a cikin gaggawa musamman wato a tilibiri tawa maradi da kuma difa aka dai wato shugaban kasa ya bayyana wato kuma wannan tsari na fatan ganin na buƙatar ganin cewa wato an yi an samu inganta matakai na ajiyar amfanin gona da kyau wato na shekarar 2022 da kuma shekarar 2023 wane matakai ya kamata a yi amfani da su don ganin cewa an ajiye ko kuma inganta ajiyar amfanin gona da kyau akan haka ne za mu tattaunawa da kuma za mu nemi sanin menene mutanen karkara ko kuma kungiyar manoma da makiyaya ke jira game da wannan tsari akan haka ne za mu tattauna wato wannan shine maudu'in mu a yau domin tattaunawa akan wannan maudu'i kuma muna tare da dr hamai abdu kaji-kaji wanda shine daraktan kimiyya na ma'aikatar wato binciken ayyukan noma malam hamai sanda zuwa mu sannan kuma muna tare da yusufa adamu wanda shine wakilin kungiyar manoma da makiyaya da ake kira platform paysan mai gabatar da shirin kuma ni ne asumani shina wato kamar da ne bayyana yaya za a inganta tsari na aje amfanin gona a nijar da farko dai muna son mun muku tambaya malam hamai mi za iya cewa game da damar da tawaka na iya cewa kama an samu amfanin gona mai kyau to eh, lalle amfanin gona an same shi mai kyau muna ji ga labaru ana cewa amfanin gona an same su kuma an same su mu a wajen harkar bincike lalle sai mu ce mu an same su tunda mu kanmu binciken da muke a namu guri na bincike mun samu amfanin nan mun gani amfani ba da bane da ba kaman ɗaya bane da na bara kuma in an samu amfani mai ne kamata a yi a kare amfanin nan in ya je ga rumbu in ya je ga wannan su da matakin da muke diddibawa shi yasa tun da damana ta kare da muna zuwa mu yi mu taya manoma ga za mu kwatanta muku yadda za ku kare muka a gona da ta aka kare yanzu kuma sai muka samu dan lokaci da muke taya muna ce musu ga yana za ku kare cimakalku in ta kai ga rumbu in ta kai ga ga magazin na, na, na ajiya to shine da kaɗan bayani da zan ƙara ba da mm, to shi ban da in doga yusufa mm. wani sakamako kuke gani aka samu a damana bana a niger to ga damana bana dai an ce in aka ce samakon da aka samu sai mu ci alhamdulillah tunda dai e muna tare da masu noma manomin don ka karkara duka cikin nan gwanda kungiyar ake cewa platform bezan don ka muna tare da manomi e kuma duk eh, ayyukan da aka yi na damana nan duka sau da kafa mun biya mun shi labari da aka yi su kuma sama abin da aka samu dai yanzu a bana dai alhamdulillah za a ce ko da ma an san akwai an su ambaliyan ruwa da aka yi waɗansu jaha-jaha amma ko da wannan dai bana dai abin da aka samu ga, noma antuka e eh, manoma dai antuka bana, bana ba su wannan ba su koka kamar shekarun da mun gewa mun gani antuka jaha-jaha manoma sun samu sun yanka hatsi sun sun waɗansu sun kawo gida waɗansu sun aje gonakai duka dai inda duk inda ka tafi dai kowa ca yake alhamdulillahi gaba na dai an tuka ga bisa ga cimaka an samu tumar da malhamai akwai wani taimako ko kuma tallafi da ma'aikatar ku ta iniran ta kawo wa manoma domin ganin cewa ayyukan damana sun yi kyau eh ayyukan damana eh an muka ce ayyukan damana tun daga damana ma ta kama ko kan ta kama ma dan abin taimako da muke kawo manoma shine kamar wajen iri yadda ake aiki da iri da yadda ake aiki da taki a gona duk wannan muna da su sa'o'inmu mu na inaran da muke kaiwa manoma mu ce musu ga yadda za ku yi amfani da taki kamar wannan microdose kamar harkar yadda za a yi za a yi a gona muna taimaka musu to shi ya so wannan duka farmasiyon ce muke tun kan aje ma ga damanal a ce ma manoma za mu zo gare ku mu kawo muku namu teknoloji ku kusa da naku ku gani yanda suke to yanzu sai ya zamanto yanzu damana ta wuce a wannan lokaci mai zamu zance da shi sai ya zamanto kenan yanda ake ajiye cimakal ka ta lalace ba an yi ba a gona ya yi tunda mun gire mun ce ta ya yi ya ne ka ta lalace in ta shiga rumbu ko in ta shiga gurin ajiya tunan shi yasa sati uku hudu da ya wuce mun yi ta rayawa tun daga talabiri har zuwa maradi muna farman manoma muna farman su masu tare da manoman an kadirar muna farman su yanda za a aje cimaka ba a samu ba a asarar da za ta huto daga cikin magazin ko daga cikin rumbu shine dan taimakon da muke be da muke be manoma daga bincike da wani mataki ne za a dauka ba a kashe kuɗi diya ba. Ina son mu san menene amfanin a ajiye eh, cimaka da kyau bayan damana. Eh bayan damana a ajiye cimaka da kyau menene ake so ka ci abinci bai maka ba aibu. Ka ci abinci na kusan kama shi ma bai mishi ba aibu shine ake so kuma in ka ɗauka daga cikin da gurin ajiya ko da ka ɗauka daga cikin rumbu ka tashi in ka tai kasuwa wanda zai saya ya zo ya ce eh, wannan abin ya yi kyau barin zuwa saya amma da in ka kawo kasuwa ya zama to kowa yana zuwa yana wuciya ta za ka yi kenan babu layiya lahiya me na kawo kasuwa da sa ka kawo ko ko me ka kawo yana so kake in ka ajiye ce maka in ka ta ga iyalanka ma an san ci babu matsala ga su yan garin ku in suka zo gurin ka suka ɗauka za su ci babu matsala matsala mai ne kal mutum ya ci abin kuma daga baya zama mishi aibu aibu ko da yake zawa shine da yanda muke matakan da muke dauka na wajen aji ci maka shine yake sa aibu ga ga ci maka da muke ajiya ko ga rumbun ne ko ga magazan ne ko a hili ne ma muka ajiye wani gamin sai mu ajiye a hilin ma dabbobi su zo su ci kuma da kwai abu in muka sa produce ga, karan da mu ajiye bagal mu ta, hatsi daga baya muka ɗauke hatsin kuma muka bar karan da, da a cikin shi dabobi suka zo suka ci kaga kenan akwai matsala kenan tun daga ajiya daga gona ma ya kamata ka san matakin da zaka ɗauka amfanin da zaka kai cikin gona da zaka kai cikin rumbu lahiyar shi lau in ka ajiye shi yayi wata uku wata hudu in ka hudo shi hallo lahiya lau ne ko sai a ci babu babu matsala shine dan bakin kokarin da muke cewa manoma ku zo mu dan baku bayanin yadda za ku yi yanayinmu da muke ciki bai tabu ba kuma lahiyar ku bata ba tunda shi an ka ajiye abinci maka ya lalace lahiya ta taɓu game shi a ma game shi wanda bai sani ma ka saida mushi in ka yau in ka je ka saida wake ya yi tsutsa ko ka kasa mishi produce wanda yake da matsala zai sa shi mai saye saye zai sai ya ci kuma a ce a ah, daga sayan wake da ya a kasuwa aka dawa an dawa ya samu matsalar yake ciwon ciki yanzu yana likita kwance ko dan kasuwa ne ya saya so yake a asarar abin da zai sayi da ya sayi in ya sayi ton guda so yake shi ya ce ton guda ta kai kasuwa to ya ne zai ton guda ya kai kasuwa ba cikin ya bar matsala ga ga masu cin ba da shi kan shi ma ko da wanda zai zo mishi tartaman ko wanda zai sa mishi bashi ko wanda zai mishi tartan magazin duk wannan muna muna muna kula muna jan hankalin mutane yadda za su yi ba mu ce ba mu muna nan muna abokakin kal ayi aiki da furodi yadda za a aiki da furodi muna kwatanta mutane wani produce za a yi itilizi muna kwatanta mutane su yi hattara to zamu dawo gare ka mm, mm, kahin mm. nan malam isufa muna son mu san su manoma a tasu al'ada ta yaya suke ajiyarci cimaka da ta kashin kansu to manoma aka ce manoma dai ajiyarci cimakan da suke yi eh, in ka kama dai abin da aka saba rumbu a farin rumbu ne don wanda suke da mayan rumbu eh, hatsin su cikin rumbu suke sa amma ba sai sun sussuka ba su kawo su sa cikin rumbu eh, yana iya yi wata uku hudu biyar shidda har shekara wansu fiye da shekara in ka zo ka ɗauka babu abin da zai kama shi hatsi dawa waɗannan duka ana iya sa su cikin rumbu in aka ɗauka wake kuma wake eh, ga manoma abin da aka sani ana iya a bar su ba sassake ba shi ma ana iya aje shi ana adana shi ba abin da yake kama shi kuma ko wanda yanzu aka fara saba yanzu sai wani bududuwa ko tano inda dai za a samu a sa su inda iska bai shiga wannan aka sa aka rihe mm. nan duka dai wake dai kwari ba su shiga don ka hatsi da wake da su gushiya wannan duka akwai dai wannan eh, manoman eh, ajiyar na gargajiya da ake musu waɗannan an tuka eh, daga yanzu dai babu wani matsala kwarai mai ajiyar ne wani bi in ana shi akwai ba a iya ajiye da yawa yau in aka ci maka rumbu ba kowa yake da halin yin rumbu ba ko ba kowa yake da hatsin da ya kai a sa cikin rumbu ba kenan waɗannan wasu sai su sussuka su kai su sa cikin magazin magazin kuma wanda suke da magazin ne wanda ba su da magazin ka samu ɗan hatsinka ka kawo cikin gidanka in babu wurin da ya isa ko kana kasan gado ko wannan ko kasan gado ko kasan ruwa dai ka samu ka adana kayanka inda dai wasu abubuwa ba su taba su. Dr. Hamai zan da ta wajenka a kimiyyance wani dabaru ya kamata a yi amfani da su wajen ganin an ajiye wannan cimaka eh, eh, cikin inganci lalle lalle ajiye cimaka cikin inganci a kimiyyance lalle isufa ya dan buba ku bayani yanda su manoman suke to mu gare mu zan ka dauki misali wake ajiye wake lalle yana yi zancen budo ana sa budo ana sa tano ana sa du bahumma na kanshi amma kuma sai ya zamanto a kowane bahu da muke cewa triple sack bahu uku wannan shi wannan bahu uku bincike ne aka yi kawo aka kai ga wannan bahu uku ake aje wake saboda shi wannan bahu biya ne yake aiki in ka sa waken ka ciki kenan duk ƙwarin ma da suke ciki lokacin da zaka sa su kana ganin su suke shiga in ka dan mai bahu uku kenan babu iska da za ta zo shi ma ya dan bada bayani babu iska da za ta sa su rayu in kwanne in kwarin ne mutuwa za su yi cikin bahu kenan babu rayuwa a cikin wannan bahun ba ke yanda kasashe in su kwarin suka mutu kenan waken ka zaka hudo cacas wata kimiyya ta sa aka gani wani bahu ne bahun ledal ma sai da aka tsara tsara aka gani wacce leda ce ya kamata a sa a cikin wannan ukun wannan daya biyu uku kowace ma sai da aka yi bincike wacce ce ya kamata wacce ce ya kamata a ce wannan in an sa ta tana yi sai da aka yi bincike to mene ya hallo muke banda wannan banda wannan shine wannan mataki muke dauka shine sai ba he mun je ba ga bincike na mu ce produit wannan produit ya kamata mu sa eh, lalle ana yin wannan produit na zo gare shi mhm. amma kuma muna muna iya diba wani abu da bai kai ba ga produit kin mun ke da muke tare da mu kanmu muna iya bincike mu gani shi diyan ɗorowa ɗorowa nan garin ɗorowa da muke da kai garin dan kuka da muke da kai garin soɓo da muke yin ji da shi in kai in ka sa su ya ne za ka yi ɗau mataki ba ka yi ba asarar amwaninka ko ganyen bedi ka bushe shi a inuwa ka dake shi ya zama pudur sai ka gama da naka ci maka ka ajiye ba ka samu ba zuwa ba za ka yi kasu su zuwan nan ba wani aibu ba suke sa to in muka yi ni kaina da ne binciken da ne ki kita bisa wannan abin da na zanzana wannan hudin wannan ne dan in gani ya ne za a yi in ka ɗau kilo guda na naka hatsi ko dawa in ka sa d na na, na podirkin ita wannan podal ta abin nan gari na na dorowa ko na diyan kulkuli ko na ko na soɓo wannan ka dake shi kasa 'yan kilo kasa digram yana yana baka sakamakon da zaka boye adana amfanin ka bai yi matsala ba to ya ne muke duk wannan in aka faɗi mutane sun ce a yaushe zan yi wannan ko production kita diya ce a kwatamta wani gamin iri ne ake ajiya so kake yanka ajiye iri lokacin da za ka shibka ka ɗauko shi ras ka shibka amma na cin ne ya kamata a yi hattara da aibun da zai ma an kai in produce ne ka je ka ɗauko in ka je ka so ka sayi ka yi wannan naka tartaman da produce da muke ci alternative da horon shi ka sa su ole da ka je ka so produce na na dala ishirin wanda zai wa zai cuta ma iyalinka wanda ai ka je ga wannan kin wanda bedi yanzu duk abin na zana su muna da su amma dai nema muke nesa abin da yake fasil bai ba zancen isuwa bai ba zancen fasil burbi dandanan ne mai sauki ne mm. dandanan yake kashe amma bai in ya kashe in ka sake koma yan wa apre doyin wa apre sai ga kwarin suna na hallo in kwan wannan produit bai kai ba ga kwan da yake cikin bahun da kasa an bahu ne sample sai su kyankyashe kuma wannan produit da yake ciki ya kare aikin shi kenan sai su rayu hallo sai ka ce ai na yi tiritan wannan bahuna kuma ga sunan kwari sun zo hallo to su wancan dai kaɗau matakin kashiya suke ko kuma ƙwarin sa wuta su tahiyar su su bar su bar su bar su bar in ba wu ne san wuta za su yi su tahiyar su mm-hmm. to shine mataki manoma wani gama mun gaya musu su a ni yaushe zan tsini ɗiyan bedi lokacin za ka tsini ɗiyan bedin ba baka sani ba amma an ka tambaya ka zo aka baka fish technique yanda ake lokacin da za ka tsini ɗiyan bedi ka zo ka shanya su a inuwa kal ka shanya a rana an ka sanya a rana sinadarin da yake jikin ɗiyan bedi ya ta shi ka shanya a inuwa ko ganyen ne ka shanya inuwa kowane ganye ka ɗauka ka shanya inuwa in ɗiyan bedin ne yan ɗiyan wannan kulkulin ne ka ɗauka a shanya inuwa za ka shanya ka dake ka dake shi mm-hmm. sinadarin da yake nan kamar sinadarin nan maganin nasara ne mm. da ake aiki da su kenan an kwatanta duk wani yake yana yiwa don wani ake bincike mm. lalle an ce bincike ɗaukar lokaci yake ɗaukar lokaci yake kuma wani gama su ake da kace ina bincike bisa bisa ɗorowa su ake kace gobe ka ce musu kuɗo kaza kusa yana yi hmm. to shi ne muke shan hankalin manoma in muka zo muna kwatanta musu shi produce ba ca muka yi kalku aiki da shi ga matsalar produce shi ma an za a yi aiki da produce akwai yana da sunan shi yana da yanda za a aiki da shi shi ne ba shi eh kamar na kimiyya kenan na kimiyya eh wani iri da wani iri ne da saboda ah, eh to shi ne jiya da muka yi da turanci wannan da bakin mm. na ce ban so in shiga da sitan eh, produit dan saboda na ce yi sitan produit na yi sitan na wasu kamfani na ke sutan wasu kamfani sai a ce na yi zabanta mm-hmm. amma akwai su homologiya da ake samu a cikin internet wanda suke zanzana wani produit ne wanda kasashen sahel suke zamana su ce ga produit da za a yi wajen ajiye maka kamar yanzu wannan rambo yana yi raldan yana yi na dan zanzana biyu fastaxan yana yi wajen wake mhm. na zanzana maka uku biyan kai na ce ban zana eh. tunda dai suna kasuwa wannan duka wannan suna kasuwa amma kuma akwai wanda ake zuwa kasuwar a saya wanda ba dan saboda ajiye cimakal ba shine nan ne matsalar mu ga mu mushinan kimiyya ka je ka sayi furudukin da ya kamata ka je ka nemi kwarin wake a gona sai ka ce kuma shi za ka sa hallo ka ajiye ci makalka ko ka yi tiretan magazan kinka to nan akwai matsala tunda yanzu ka yi aikin ma da shi kin matsala ce sai ka zo da kayanka na gida ka ce barin je yi tiretan magazan kina yanda za in ka sa buhuna kuma ka ce jikin magazan bar ka sa hoda ta kowane produce da ka samu baka sanin ma menene ne da kayanka na gida da hannunka a babu babu gan mhm. su produce yanzu aiki da su akwai akwai mataki da ka a mhm. sa kanka a rihe da babet mhm. da kaya wanda su an yi su dama saboda tarattama ko inan ka a rihe da bot in ka kare ko baka ce barin kare barin na kare tartaman kina daga nan in je in iske mutum a waje daga studio kin ga ka iske shi ka ce ku yi hira da shi a da ka kare sai gurin wanka mhm. da kayan da kai kin zai ka wanke wanka kawa da hulɗa da mutane baka ce wannan dana ne na kare tartan bar dauke shi dora shi ka wada da kayan ka wannan in ma ka aiki da kayan protection kin shi matsalar aiki da kayan protection wani gamin manoma mai suke ce mun ko brigadier sai sai wai ɗaukan lokaci ne ma ka ce sai ka sa wannan kayan Hmm. wannan kaya ma kan kasa su minti biyu uku ne kan kasa wani gam wani wane ne aiki ne suke can kuma an ci lahiya jari lahiya lahiya lahiya jari kai ka hmm. samu yanda nake so hmm. ce to ya ce maka ɗaukar lokaci ne gwandan in yi da kana na na gida in na yi da kana na gida hallo sai ka je gidanka ka yi hulɗa da jama'a da iyalin gidanka ka je fada a cikin karce ka sha shayi ka ɗauki biyar ka sha shayi wani ya zo shi ma ya ɗauka bi matsani ka yi tartama sai ka gani kenan akwai aibu wannan wannan aibu ko da yake ba ga mu ba ne ma da muke kontak shi ma yanayin da namu yana fururi na tahiya suke ciki yana illata shi eh yana yana tahiya eh, eh. contamination kenan in kai kana buje fururi yana libere daga cikin kayan mm. tunda liki ake da cikin kayan mm. bai ya tahiya gare ka kai an ka hudda kayan kuma wajen hudda alma akwai yanda za ka yi ka hudda suka aji ka wanke in ka wanke ka shanya kuma ba kusan inda ba Allah za ka je da mutane ba mm, su bushe su waɗannan kayan ko kuma in ce produce sinadarai na nasara ko na kimiyya mm. idan sa cikin cimaka da ake yi ba ta kawo ba ta lahiya eh akwai akwai illa da suke kariya ka ce lahiya jari shine yasa mm. nake ai dan kwatanta maka aiki da produce ba ce kala aiki da su amma a dawa tara wanne ne ya kamata aiki da shi kenan a karanta shi ma an ka dauke shi produce a ce ma ka dauki gram daya ka sa kilo ɗaya na kalka baka ce barin da tun da an ce kilo gram ɗaya ni barin sa gram biyar kenan an je an yi overdose mm-hmm. an sa abin da ya yi kenan wannan ya yi cuta cuta ku menene cutar da ba ka sani ba za ta zo maka ko ko ta sa ya sa maka cancer ko ya sa maka typhoid ko sa duka cutoci da ka sani da yi produce suna sa su ma kansu kwarin da za su shiga cikin ci maka akwai wanda suke saka saka daga jikinsu akwai amina sinadarai da suke zuwa ga jikin cimaka mm-hmm. amma baka saba produkin su ma akwai kwarin da suke saka sinadarai ko wani gashin jikinsu an ka ci da ka ci sai ka ji makogoron ka ya fara zahi sai ka ce mai aini hatsi na ci ko da hura na sha amma makogoro na yana ciwo mm. to akwai kwari da suke sa wannan kuma produce su ma suna ajir de la même sorte su produce ma da muke jan hankalin manoma an mun je wannan formation da muke muna jan hankalin manoma mun zo mu gaya muku ba zuwa muka yi mu ce mu kalku aiki da ku amma ku yi aiki nan da kuke da produce ku san yadda za ku aiki da su ku karanta ku karanta abin da aka shafa jikin in ka yi aiki da produce in ka samu matsala da ka je gurin gurin mushan nan medecin cha mhm. zai maka ina ina ina takarda da take jikin produce shi ma an ce mishi ga yanda zai yi tretan ka in produce kin a makogaran ka ne yake in ya kai ya huce ya ta yi cikin ka ya san pro na produce zai baka ta yi farmasi ka saya ko yana in yana da produce ya baka rapid ma a yi ilimin wannan produce kale kai ka ga ga dogon kwana mm, mun gode malam hamai mm. zan dawo ga yusufa akwai wasu dabaru ingantattu wato na kirki da na ajiya maka da manoma suka sani suka saba da su suke amfani da su to dabaru dai kamar yadda hama ya faɗi waɗannan eh, magungunan na zamani waɗannan su ma ana amfani da su tunda akwai yanzu eh, da platform ko da tare da kungiyoyi masu hannu da shuni muna nan muna waye ma manoma kai ana waye musu kai don su yi aiki da waɗannan abubuwan wanda aka yi prodi homologue da shi da yake shi kamata bancin bancin namu na galgajiya wanda aka sani tunda an ba su yi da aiki da na galgajiyan nan suna iya su yi amfani da produit homologué mais mm. mu da son samu mun hiso mutane su aiki da produit ki muna gargajiya mm. da su aiki da produit ki muna gargajiya an tuka yau dai bisa waye kan da ake ma jama'a surtout manoma mm. eh mutane da yawa yanzu sun koma ga aikin na gargajiya ka gani yanzu da kaga an dauka eh, shi waken nan da yawa eh, comprimer nan phosphate yake ko eh, comprimer nan suke sa mais amma yau mutane mutane sun samu yanzu suna amfani da ledan nan mm. saka mm. da ina mutane da yawa suna amfani da shi don yanzu ake amfani da yanzu da mutane sun ga illan produce nan da ake sa produce chimic nan mm. sun ga illan shi kuma bancin waɗannan kuma akwai eh, in ka sa produce chimic nan eh, bisa ga kasuwa ba kullum kake samun riban da kake son nan ba tunda kana iya ka zo ka sama wake produce lokacin sai da aka zo ka gaba haka bane hmm. yau in aka dauka kungiyoyi manoma da yawa yau kungiyoyi manoma da yawa suna da command na na kaman ko stock national de security hmm. ko wadansu institution masu hannu da shuni wannan suna commandan e eh, vivre hmm. to su in kuka suka yi commandan suna ba da condition kin su ga produit da ba mu so ga produit da ba mu so utilize donc da ka kawo kayanka suna da machine da za su yi verify eske produit nan da ba su so an sashi ko ba a sashi ba hatsi an ce maka cikin komanda a ce maka hatsin bana mm. in ka dauki hatsin bara wanda ya kai wanda ka kai ka ajiye shekara biyu ko uku mm. ka hidda yau ka kai cikin komandakin su da sun duba sun sani an ce ka kawo ton dari ka kawo ton dari an dauki ishantiyo an duba an ga tsohon hatsi ne mm. kaga kenan a hidda ka cikin kasuwa asara ce za ka yi to kuma ƙananan manoma ƙananan manoma tunda kungiyoyin nan ba duk ba mutane duka ba suke da ƙarhin livren tonkin da ake tambaya don dole sai sun yi ga kananan manoman nan ga mai buhu guda mai buhu biyu su tattara su kawo kenan dole sai su da kansu masu wanda shugabannin na kungiyoyi masu ɗauka komanda kenan dole sai sun yi sensibilizan productor kinsu tunda tana yiwa ake cewa wake ɗaya ke bata miyago mhm. tana wa cikin productor kinan wani wanda ya yi amfani da magani wanda ba a so mhm. kaga ya kawo ya sa cikin cikin stock mhm. an zo za a yi echantion hazara ya yi aka jawo nashi eh. ka gani kenan duka za a yi asara kenan dan shine kenan yanzu antika kungiyoyi duka na manoma wanda suke da surtu command nan da wani wannan suna suna kokari su eh, suna waye ma mutane kai don a rage dai aiki da wannan production making nan mm. duka dai conservation na gargajiyar nan shine yanzu aka yi mm. malama ita ce maka idan ba a yi mata ajiya mai kyau ba me ke iya faruwa eh lalle ce maka an ba ba mata ba ajiya mai kyau asara za a yi na fari asara menene asara abin da za a ajiye sai ya zama dusa ko ya zama gari a gurin ajiyar ma zai zama gari ya zama dusa tunda muna muna gani muna binciken mu in ka ajiye yau in ka ajiye ce maka wadda kake bincike da ita ka sa mata kwari ɗaya biyu uku in muna binciken mu sai ga wata a cikin ce maka ma ta zama dusa ta zama dusa dusa ce kuma dawa ce ka ajiye in ka ɗau matakin ka sa wannan podal ta ta bedi ga kwalaba guda ka bar ta ita waccan baka ba komi amma ka sa kwarin su kwarin na wancan da ka sa diyan bedi sun mutu amma ci ta waccan suna nan suna rayuwa sai gani obu da wa emuwa wannan inda babu komi kin ya zama gari mm. dissa ya zama dissa kenan asara ce ake so ka rage asara in kana ɗaukan matakin aji amfaninka eh. kuma in ka aje amfaninka menene kake so ka aje kilo biyar so in ka komo ka yi ajiya mai kyau ka samu kilo biyar ci ne za ka yi kilo biyar kake so kasuwa ne za ka kai kilo biyar kake so to shine muke jan hankalin mutane kuma in za ka yi wannan ajiyar ka nemi matakin ajiyar wanda ba ya ka kashe kuɗi diya ba ko ko ka nema abin da zai cuta wa jama'a an mun ce jama'a komi ne da yanayin da muke ciki ma baka so ka yi in ka yi wanda yake wani guri in ya zo iske ka yi tarattama sai ka cuta mishi bai sani ba tunda su wannan produce sai su tsaya a jikinka mm-hmm. ba su maka ba komi su kuma sai a ganka kawai ka yi abc in kai abai sai sai harka me ya same shi me yayi noman shi ne kadai yake na hatsi kuma gashi nan wani abu ya same shi ko tana wani wani ya mishi furwokin ya samu hal da ya sashi abai sai shi ya samu ke wannan dan misali ne kaman can baya na ce maka produkin nan aka aiki da su ko ci maka lantai affecte ita ma kanta in ka ci ba ta lalace ba ta ko ta huce lokacin da ya kamata a ci ta lalace dai wajen ajiya in ka ci ka ce a ni bani da abin da zan ci barin ci wannan ma a daki ka ce ma dan a daki ya ci sai a ci sai hawa da ciwon ciki ko na ware suka hawa da ciwon ciki sai a ce ku tsaya kalkuce ko ko mutum uku hudu sun ci a cikin gida an su nan in suka zo suka iske wannan a kwance ta za su yi ko abincin da suka ci ne kala ci shi ko wannan furudukin da aka kawo shi ne yake sa wannan matsala shi furudin da ya lalace tun daga wajen ajiya shi zai sa matsalolin nan wata cuta ta zo ta biyu bayan an ci abincin kuma a yi a kwanta likita ka gani shi shine ake so a yi fitin kenan duk abin da matakin da mu yan masu bincike muke so da su manoma da shi gwamnati menene yake so an yi stock da security ya to an an kin da ake cewa kala sa produce da zai yi matsala so ake an mutum ya ci ya ci abincin da zai raya jikin shi kuma babu matsala ga, ga lahiyar shi mm. lahiya jari yadda ka lahiya jarin muke nema an yi noma daga lokacin da za mu shuka mu shiga rumbu mu huddo mu shiga asiyat yau in ka je ka sayi shinkawa su kake shinkawa na bata saka ba wani abu da zai da zai saka je ka wanda likita ka nemi magani wani sinadarai ya kamata ya amfani da su domin a ajiye ci maka tsawon lokaci ba ta lalace ba eh ba sinadarai kaɗai ba za a ajiye ci maka ta kai tsawon lokaci ba a ci ba yanzu kamar shi wannan sack pigs sai ka ajiye waken ka shekara guda sai ka ajiye waken ka wata takwas lokacin da zaka dauki sai man skin ka na da nan wake da ka sa cikin sack pigs wake zaka dauka babu kwari tun da lokacin da aka yi program special ne bai wannan sac fix aka ce duka santar opevin su yi aiki da shi da suka yi aiki da shi ni na yi tur opevin duka na dosa da talabiri wajen akwatamta mutane da ake da sac fix duka opevin santar don dan kala a ce sai an sa produit aka yi faɗi kala a sa produit an sa sac fix kala a sa produit kenan so kake in ka ajiye yanda ce ka ajiye kilo biyar ba sai an je ga sinadarai ba sinadarai su ne muke son mu yi ci an ce sinadari da an ce sinadari ko kowa ya sani eh. kowa ya sani kenan ba abin in ce ba abin kyau ba ne. Mhm. amma shi man ne zai kashe maka abin da ke da yake gare ka in kwari ne in mai ne nan da nan abin ya tai amma kuma ba solution ne durable batta wannan solution kin batta batta dadiya amma shi in kai kamar sac pics solution ce mai dadiya kuma bahun nan ba ba so guda ba ake aiki da shi in kai aiki da shi bana baɗi sai ka zazzage shi ka dan gyaggyara shi sai ka aiki da shi hallo kenan ba ba lalle kuɗi yake jiya da muka waɗi da turanci mun ce kuɗi ake sa da yawa a saye shi shi kuma maganin nan da nan ne dan dala 20 ka saya shi ko bahu jika guda yake jakura biyar in ka saye shi jika in ka aiki da shi shekara ɗaya biyu ya yi da ka sayi wannan furuduyi yayi aibu hallo a je farmasi neman magani a yi tare kenan kamar wancan da na haɗi zancen ɗiyan bedi da su wane ne tun daga manomin da muka haɗi shi ma ya haɗi yusuf ya faɗi manomi ya san in ya ɗauki ganyen kalgo ya shanya ya sa soshiyar shi ta hatsi ta dawa a cikin rumbu komi bai samu inda sun bushe sai sun bushe a yi nolayen da muka haɗi in ya sa ya sa ya sa soshiyar hatsi a ƙasa ya sa kalgo ya sa ko ɗiyan bedi ko ganyen bedi duka suna yi a cikin rumbun wannan kuma magazin kamar yanzu wanda muka waɗi ne an zo ga magazin ana iya sa bahuna hatsin ko dawa cikin bahu ba sai an sa ga produkin ga jikin bahunan ba an kai trete nan in aka ri mm-hmm. iska ba ta zawa produkin nan suna kaya ga bahunan da ba a ma su ba mm-hmm. daga jikin magazin ki sai suka yi ga bahunan kenan ba a ciya ban yi tiretan bahu na ba ka yi tiretan bahu huna ka yi tiretan cikin magazin produce na yana in ya fara aiki sai yake ta yin inda ka zuba shi sai ya tahi kamar shi wannan mai jan kai jiya da muka zance da turanci mai zancen mai jan kai ka san shi jama'a da aiki tiretan magazin ne ake da shi sai a kama a ka sako sako bisa falet sai a aje mm-hmm. to in sinadaran suka fara aiki suna ta ga ce maka da take cikin bahu kenan shine matsalar fusa'a da produkin da za ka yi itilize wanda ba ya yi ba aibu ko baka je ba man gaba hun to mallam za mu dan gobe mai imji kaɗan za mu dawo to la masu kalamar salamun ka amanta kuna tare da studio kalangu a cikin wannan shiri namu na muhawara inda muke tattaunawa akan matakai ingantattu na ajiyar cimaka eh, yanzu malam yusufu zan dawo ta wajenka wani matakai ne ko kuma in ce wani matsaloli kuke fuskanta manoma ke fuskanta wajen ajiyar cimakasu kamar maganin na gargajiya wanda ake amfani da shi aikin shi yana da ɗan wahala ga ganin manoma tunda an ce yanzu garin wannan garin kobedi a ce in kana da kilo guda in kana da hatsi kilo goma ka sa gari kilo guda kaga cikin buhu kenan ka sa gari buhu kilo goma to gram gram goma kaga wani bi su zamna su daka su sannan gani suke eh, a shanya ya bushe hmm. gani ake wahala ne an yi hmm. so magani da gaga wannan hmm. to matsalan dai yanzu ga masu karamin karhi masu karamin karhi su ne yanzu suke da matsalan nan kwarai tunda wanda suke wanda suke da eh, wanda suke noman da yawa waɗannan su problem su magazan ne mm. inda an suna da magazan masu manya masu girma waɗannan lokacin nan ka kawo cimakan ka kasa ka yi tarete kafin ka kawo kasa kasa kasa ka karihe. Mm. nan babu wani matsala mm. to yanzu mai magazan kin ne ba a samu su da yawa eh, tunda yanzu manoma duka sun samu sun tsara kansu sun yi kungiyoyi kungiyoyi wani lokaci sai ka gani da an kare da mana oli da su kai su aji hatsi a gida ya lalace a'a akwai magazan da warantashi da aka yi cikin gari mm. ko cikin karkara kowa ya kawo ya aje hatsin shi har ma a bashi wani abu ya ta yi amfani da shi mm. daga baya zo ya dauki hatsin shi ya saida ba ba tare da ya lalace ba mm. kenan waɗannan magazan kin nan akwai su da yawa kowane kowane wannan eh, mutane suna iya su kai hatsin su suna ajiya ba sai ba tare da ya lalace ba eh. akwai wani kokari da kungiyar kuta wani malamai kai platform bai zan ke yi don waye ma manoma kai su karfafa wannan tsari to kungiyar eh, platform pezan dai in an ce bisa ga waɗannan abubuwa eh, ɗaya ne na cikin aikin ta kenan mm. eh, kullum muna cikin waye kan nan ga manoma surtu manoma na karkara ana waye musu kai ga abubuwan da ya kamata a yi don aji cimakan su yi da kyau mm. muna yin waye kan nan kuma muna neman goyon masu hannu da shuni suna kama muna kuma har da gwamnati ana ana kai kukan manoma in tuka suna samun eh, ayyukan na waye kai da yawa kamar yanzu mu kuke ne fatan ku na ganin cewa an inganta matakai na ajiyar cimaka to a inganta matakan ajiye cimaka na farko dai kamar yadda na faɗi eh, magazan magazan kin nan dai a samu su jaha-jaha mm. tunda yau magazin ɗin nan an dauka su wani su pom de terre wani su produit maraîcher na produit maraîcher akwai shi mm, mm, mm. me na produit agricole yanzu shine babu ba wani magazin da waranta shi wanda masu hannu da shuni suka yi ba an tuka ga in ka dauki wannan nan cikin jihohin nan babu magazin da yawa na ajiye maka ga directement na manoma an suna samun waɗannan magazin kenan yana musu kuma ban ce wannan eh, aikin na waye kai ba ba a ce bai isa dole kenan sai an ƙara ci gaba da waye kan nan kuma kuna shi ne duka damana wace eh, shekara to in an ta an ce platform pezan ba ta da babu lokaci <laughs> ko kowace rana ciki ake kowace rana ciki ake kai sai dai amma lokacin da abubuwan ka san haraka ne sai da abin hannu wani bi yan kuɗin da za su sa mutane su tafi bisa taron su yi sensibilization waɗannan manke ko da ma akwai ajan na proximité wanda vraiment suna nan suna suna idan paysan me duka dai an duka aikin nan dai sahe da malice yan e, platform paysan suna yi tare da kungiyoyin su duka malahamai kuma aikata ku ta binciken ayyukan noma indiran tana da wasu manufofi na kara hmm. karfafawa manoma gwiwa a nan gaba eh, ƙwararrawa manoma gwiwa da muke yi shine wajen fatakarwa da su yadda za a yi noma a samu ribar shi tunda noma da ake don a ci riba lalle ce ake mu on zan su alimantar neman ma abincin da za mu ci da kan muke amma ya kamata mu san in za mu yi noma ya zamanto mun kai ga an mun samu anwanin mu ci hal mu saida yanzu a fasikin mu cin nema in ka yi gonar kaso ka samu abincin da za ka saida ne kenan mu menene muke muke yi muna nan binciken mu yanda aka ba mu mandakin iran shine muke kwanci ne mu je ga wannan autosuffisance alimentaire mu je ga su yanzu ba ma alimantar ba ke so su financier ake so kenan ya kamata noma na an yi shi ba yanzu ya to na sai da ne ma yanzu kamar su masu suemans yanzu sai da ne suke amma kuma su ma suna da matsala tunda wani gamin suemans cikin produce suke wanda za su sai suemans cikin nama nasu ma babu mu muna a kwamfanyan su su masu yin suemans in za su zo su sayi su man su yi nasu su su sun zo ga inira kenan mu muna da muna binciken mu in sun ka zo mu zo mu yi idan su su ta yi gaba su yi saboda manoma to me muke bayan wannan shi tun daga gonar ma muna bin manoma muna fatakar da su yanda za su yi kamar yadda na ce takin da za a sa ba sai an sa yanzu taki da yake transan kimil bahu ba kowane manomi zai mai amma aka yi wannan kimiyyar nan da muke da kwai microdose ko aka zo aka sai produit a yi tarataman yadda dai ba a yi ba asarar produit yadda ya kamata a yi aiki da shi tarataman na gona ya iya to ga shi na aje cimika tun da shi ne na maudu'in shi ma produkin aiki za a yi da shi ga yadda za a yi aiki da shi kal a huce da wannan takarda da take jikin mhm. sai a ci amfani shi shi ne mu kokolmu da muke kullum wata kar da su kamar yanzu shi bincike baya tsaya mai bincike baya tsaya mai bincike ko tsaye da kuɗi kuma ita wannan fan zero da ake ce a yi fan zero niger lalle ban ba tunanin nesa ne hangen nesa ne ke muna iya sai an sa kuɗi shi shi manomi shi ma yana so ya zama to an kama mishi ya samu kuɗin da zai da zai noman shi ko an kama mishi da fasahohi da zai noman shi an kama mishi wani hatsi wanda zai nan da nan ya samu sai da sai da kuɗi ita ita research sai da kuɗi kuma sai da bakaciya kullun da kasashen waje a zuwa baka kuɗi kai aiki sai ƙasa ita ma ta ce eh fan zero nake so amma fan zero da nake so ni zan ɗauki yaunin in gani ma'aikatar bincike ta mu ta yi research da muke so tamam manoma su ji daɗi dinnan mu zaman mu da muke ba manoma zalle yanzu Nijar muke wa bincike manoma muke an babu manoma babu inira haka nan muke ga musu kullum mu je an fasu da manoma mu ce musu da aka yi inaran dan manoma aka yi da an ce agronomy an ce manomi mm-hmm. manomi kuma ba na ba nan gona ba manomi mai mai raya dabobi mai bin dabobin shi muna muna bayan muna muna bincike bisa shi tunda in ka zo inaran kowane mushan kimiyya kana samu mushan kiyi ma akwai wanda shi aikin kiyi kadai yake kenan kowane zamanto amma abin da matsalar mu inaran shine kuɗi wa Malam Yusufa me kuke jira daga indiran ko kuma a ce daga wani bangare ma na tallafi na ganin cewa ayyukan noma ko kuma manoma sun samu karfin gwiwa na tafiyar da ayyukansu. Eh, daga iniran zan ce iniran da muna tare da su. Mm. Iniran kamar yadda ya faɗi duka matsalolin matsalan problem ɗin kudi ne. Mm. Tunda iniran in aka ɗauka tare da platform Pezan akwai ese da muke kondur tare da vraiment platform paysan bisa utilisation wasu kamar engrais phosphate na wanda ba engrais mineral ba mm. vraiment akwai wasu aikin da muke tare da su deja me duk wani abin da muke yi sai wani ya kama mana mm. kenan yau inaran in kamar muna so mu yi test ko cv na manoma ba mu iya mu yi su da inaran yadda muke so tunda mu ban mu da abin da za mu ba su eh, su yi aikin su kuma da kansu ba su da kenan dole sai kuma sai mun tahi wuri masu hannu da shuni ko wurin gwamnati mu duba mu gani to kun ga inaran kuma tunda bai ta ƙasa gaba ɗaya ce kenan da wuya ka gani a samu ayi kufirir don kenan ana samun mayan wanda ya kamata su inaran a samu su mayan eh, su kuma manoma akwai tallahin da ya kamata a musu akwai tallahin da ya kamata a musu eh, ko bisa in aka ɗauka bisa bisa taki ya kamata a ci gaba a ƙarfafa eh, kamar eh, waye kai gina na bisa taki wanda na galgajiya don ya kamata a ci gaba da waye ma eh, manoma kai don su yi aiki da takin galgajiya tunda an gwada takin galgajiya in aka sa shi ya yi takin na zamani kuma gaba na kun gani matsalolin da aka samu bisa ga takin zamani takin zamani ana yin shi ne amma matsaloli bana kudin buhu ya kai yana da mashika har 35 har 35 mm-hmm. kaga talaka baiwa ka hidda ka sai buhun taki ka kai ka sa cikin gona ka sa 35 ka kai ka samu ko buhu biyu ba kowane talaka bane yake iya sayan taki akwai tallahin da gwamnati yake kawowa na subvention mai wannan duk da wannan bai isa kina ya kamata a ba da karfi ga takin na gargajiya mm-hmm. kuma sai a duba a gani yadda ya kamata a yi don abin su zo ma eh, manoma ga sauki mm-hmm. lokacin hararen mu sosai malam hamai menene sakonka na karshe a game da wannan batu na ajiyar cimaka zuwa ga manoma eh lalle batu na na noma ne zan yi gaba ba mm. na ajiyar cimaka kare ba na noma shi kamar yadda yusuf ya ce sai da kuɗi ina na hodi halo zan ƙara hodi sai da kuɗi kuma shi menene ne maududi mu lalle wajen zancen ajiya ne mu ba da kai ga ɗan abin da za mu yi itilize mu ma bakan mu aibu ga noman ga noman ma mu rika aiki da abin da zai sa mu yi noma ba mu lalata ba yanayin rayuwarmu mu ko shine menene in kai aiki da sinadarai wanda za su cudawa mutum lalle tun daga gonar ma har zuwa rumbu ya kamata mu hattara mu san ba mu kaɗai ba ne a kusan mu ba mu kaɗai ba ne a cikin mu, kowa yana nan kuma shi wannan a kama a samu wannan abin da muke bukata cikin wannan ba da muka yi forum da muka yi shi na ce sai da kuɗi kuɗi ko ba zowa ba yake daga kasashen wani wannan kuɗi da yake zuwa daga kasashen wani su ma nasu ne da suka tara da da suke tattara suke tattara su ce bari mu je mu taya wani kuma da wani abu a bayan kenan mu ma da muke da muke collector namu tax tax muna iya dan effort tunda an kai karyar institute de recherche su wannan suna a kumfanyen mu mm. yusuf ya hudu mun sani mun suna a kumfanyen mu platform kullum tana tare da mu eh, eh, kenan shi aikin bincike ko aikin noma sai da kudi. Mm. malam yusufa daga ce minti daya sako zuwa ga manoma zuwa ga manoma mm. bisa ga ajiya kenan don in dai minti dai ne abin da zan ce ajiya na cimaka na gona ba sai bayan an yi production ake fara shi ba kenan ajiya tun daga iri ake fara ajiya don daga iri har a zo noma noma akwai abubuwan da ya kamata cikin noma a sa eh, in aka zo aka yanke hatsi for example akwai eh, condition da ya kamata ka yi respecte don ka bari hatsinka ya bushe da kyau akwai abubuwan da ya kamata ka yi respecte duka dai don kafin ka samu ka ce za ka aje hatsinka ya shi ma bai lalace ba. To Marla mun gode masu kalmar da sauran mu alamun ka karshen wannan shiri namu na yau wato muhawarar studio Kalangu wanda tattauna akan maudu'in inganta matakan ajiyar cimaka. anan muke fatan a huta lafiya sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu.